kalangu studio kalangu Tahia Karfe biyar da minti talatin a nan yamai yau laraba sha biyu ga watan juwan na dubu biyu da sha tara sashen hausa na studio kalangu su gabatar da labarai masu sauraro asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. mabiya addinin kirista sun shiga cikin halin rashin tsaro a jihar difa yayin da suke fuskantar barazana daga kungiyar boko haram fastar na majami'ar horizon na tare da karin bayani a wannan shiri otal radisson bulu da aka kaddamar jiya a yamai zai bai wa nijar damar bunkasa harkokin yawon bude ido in ji shugaban cibiyar bunkasa wannan fanni a rahoton musamman muna dauke da hira tare da mataimakin magajin garin arlit jihar agadez kan amfani da kuma matsalar haƙar zinariya a cibar katen a difa ƙungiyar boko haram na ci gaba da takurawa mabiya addinin kirista bayan yunkurin hari kan bayan yunkurin hari kan wato jami'ar horizon da bai yi nasara ba a ranar biyu ga watan juin a yanzu ƙungiyar ta buƙaci wata mata kirista ta fice daga yankin na difa. ita dai wannan matar an yi awon gaba da ita kuma aka sallame ta a ranar bakwai ga watan juwan a difar pastor mihimiya garba na majami'ar horizon ya yi wa lawan bukar ƙarin haske Lokacin da muka samu labarin mu ake hari mun shiga cikin damuwa, amma mun gode wa Allah mai karewa da ya kare mu. A cikin daren Asabar ne gwamna ya kira mu na cewa mu faɗa wa Kiristoci kada su je mu jami'a a ranar Lahadi, tunda akwai yiwuwar za a kai hari a cikin mu jami'a amma ba san kowace ba. Don haka Kiristoci su zauna gida. Mun sanar da duka mabiyanmu da suke cikin birnin Difa. Sai ga shi ranar Lahadi yaki tare da kokarin jami'an tsaro an samu kama 'yan boko haram da suka yi kokarin kai harin kuna bakin wake a cikin mu jami'ar mu a gaskiya mun shi tsoro amma daga bayan mun sake da muka gano muna da magabata da suke kula da mu muna shirye na kama musu kowane lokaci domin yaki na tabbatar da zaman lafiya de lutter pour la paix A ranar Lahadi da yamma kasar Kamaru ta fuskanci hari mafi muni a Darak a arewacin kasar daga kungiyar Boko Haram inda mutane 37 suka rasa rayukansu kamar yadda wasu majiyoyin tsaro suka shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP. An wato an halaka sojoji 21 da farar hula 16 a wannan yanki inda 'yan jihadi ke kaiwar hare-hare a cewar majiyoyin. Kutsen kungiyar Boko Haram a Darak wani tsibirin Kamaru kusa da tafkin Chadi a arewa a jihar arewa mai nisa wato ya haifar da wata arangama babba tsakanin maharan da dakarun gwamnati yan jihadin sun yi nasarar kafa tutar su kafin daga bisani a fatattake su a cewar majiyoyin inshi kamfanin dillancin labaran na faransa a afp adadin mutanen da aka hallaka a sakamakon hari a wani gari da ke tsakiyar kasar mali ya dawo mutum 35 da suka hada da yara ƙanana 24 kamar yadda gwamnatin mali ta bayyana a sanar wata ta ranar laraba da kamfanin dillancin labaran faransa afp ya maimaita ranar litinin gwamnatin ta bayyana wato sakamakon wucin gadi inda ta ci mutane 95 suka hallaka yayin da 19 suka bata amma da yammacin ranar ta litinin gwamnan jihar mabti da ya isa wurin wato inda harin ya abku ya sanar da cewa mayya goma sha ɗaya da yara ashirin da hudu suka rasa rayukansu aka kuma yi jana'izar su a wannan rana ya danganta bambancin da ke akwai tsakanin sakamakon biyu da maganganun mutanen gari da suka yi lissafin yawan mambobin kowane iyali inda suka yi tunanin cewa dukkansu sun hallaka ne in shi kamfanin dillancin labaran na faransa afp otal ake kira radisson bulu na yamai da shugaban kasa isu muhammadu ya kaddamar jiya wata dama ce ta haɓaka fannin yawon bude ido a niger wannan gini zai baiwa nijar damar bunƙasa harkokin yawon bude ido a cewar annafi suleiman shugaban cibiyar ƙasa mai kula da bunƙasa wannan fanni a zanta washi da adama dawaki. wannan otel da aka bude akwai riba da yawa da zai kawo manijar ba saboda wannan taron da za a yi nan da zuwa kwanaki kadai an ka yi wannan otel an yi shi ne don ya mai ta zamanto wuri ne da mutane na iya su zo su yi babban taro akwai duk abubuwan da ake bukata wannan otel ya kara ma ya mai daraja yanda aeroporkin ya kara ma ya mai daraja don niyanmu ya mai ta zamanto wuri ne yanda ake zuwa a yi taro waga yanda ake zuwa a yi taro a da dakar haka nan yamai yau duk irin taron da ake so muna iya mu yi shi masu kallo da dama suna shigowa Nijar yanzu tourism mun da hankalinmu na yin turism. wanda ake kira da turanci dafair Kamar a zo a yi babban taro da ta shawara ta motsa jiki ta wasanni na zamani da na gargajiya wannan yau Niamey muna da wurin tarban baki kowane irin taro ne ana iya a yin shi Shugaban ƙasar niger Isu Muhammad ya kaddamar da hirin jiragen sama na Gyauri Hamani da aka sabunta a yammacin jiya a nan Yamai. Bikin kaddamarwar ya wakana ne watanni goma sha ɗaya bayan soma ayyukan sabuntawar a wata kwangila aiki tsakanin ƙasar niger da kamfanin wato ƙasar Turki mai suna Suma. Ayyukan da suka laƙume sama da miliyar ɗari na sefa sun shafi tashar da fasinjoji ke tsayawa, tashar jirage ƙanana da kuma tashar mayan jirage, wadda aka farada yayin da kuma aka gina sabbin hanyoyi na zirga-zirga. Telecel RCA da Rimbo Holding su ne kamfanoni biyu da ke takarar neman sayan hannayen jarin kamfanin Orange Niger, wani sashe na babban kamfanin Faransa mai suna Orange. Wasu labarai da jaridar wato kan yanar gizo mai suna Confidential Africa ta samu suna da cewa Telecel RCA ta gabatar da kudade mafi yawa yayin da Rimbo Holding take da tsari mafi dacewa ga ma'aikatan Orange Niger. Jaridar Confidential Africa ta samar da cewa ta sanar da cewa kamfanin orange nishar bai fuskantar matsalar kuɗi duk da yake ya fuskanci rikici tsakaninsa da ma'aikatar lanho ta nijar inda a shekarar 2017 kamfanin ya samu kudade miliyar 66 na sefa kawo gudunmawa wajen inganta ayyukan bunƙasawa da kuma kare haƙƙin mata da yara na nijar wannan nauyi ne da wata ƙungiya mai suna adep f espoir ta ɗorawa kanta kungiyar tana kumshe da lauyoyi cikin mambobinta tana kuma nufin kawo kokarinta domin ganin an mutunta hakkin yara da mata shugabar kungiyar lauya amadu kadijatu na dauke da karin bayani mu association mu akwai eh, jurist dewa su avoka su notaire akwai wayansu kuma ciki amma jurist sun fi yawa don kare hakkin mata da yara aikinmu ne dindin ko ba mu yi association ba yana wajibi a kanmu mu kare wa'annan hakokin cikin mu shine muka ce to bari mu ma mu yi kungiya namu da zai sa mu kawo namu hannu cikin wannan al'amari yara da mata su ne mutane da ke da rauni da ya kamata a duba hakinsu yaya ne ke tahiya cikin wani kasa ana ba su hakinsu kan da ya kamata ko akwai wasu haki da ake taushewa ko akwai wasu haki da ba su nan ga zuwa daidai don mu kare duk wayannan ne muka shirya wanga kungiya A sakamakon wani aiki da jami'an tsaro suka gudanar a Yamai an da motocin taksi 120 aka tsare direbobin 79 na tsawon sa'o'i 72 cikinsu akwai mutum 20 waɗanda dama masu laihi ne. Sakataren ƙungiyar direbobin taxi ta sanko taxi Muhammadu Gamace ne ya bayyana haka a hirashi da Musa Hassan. an kama mota wajen 120 kuma taximan an ka tsaye da wajen 78 kwamsira central kin wanda an ka binciko taximan inda an ka rike an samu kamun fiye da 20 wa'anda dama an san su da lalan aiki wasu barayi ne wasu yan hoshi ne da makami kuma wanda dama ana neman shi kama shi ya gudu amma cikin wannan control an ka samu domin bangaren mu sanko taxi abu ne dama da muka shira kullum muna yi muna cewa aikin ga namu wa'ansu shingo suna mana kutse wanda ba mutanen kwarai ne ba amma abin da sa suke samun dama dan suna da wa'ansu mutane nan meri ma'aikatan meri da wasu 'yan sandika masu kama musu tunda abun ya zama kasuwanci ne to mu yanzu kira da muke polisai su karhawa wanga control kasu su bari ta saboda mu yana gyara mu A Nijar tarin itace domin yin girki da sauran bukata na zaburar da gurgusowar hamada kamar yadda lamarin yake a gundumar filinge inda ake saran gawo sosai. Wannan kwado da cewa mahimmancin wannan ice ga noma da kiwo sananne ne. Laftana Kanal Mustapha Ibrahim, daraktan ma'aikatar gandun daji na gundumar ta filinge, ya yi wa Bilkisu Hamidu karin bayani. de gawo euh, gawo na da amfani sosai balle ma ga sarrafa taki cikin gona. Kalar ice ne da ke da halin tumbasar taki a cikin gona. Duk hilin da ke da iccen gawo ba wata doguwar bukata ta sa taki a wurin. Ya zamanto takin zamani ne ko na gargajiya. Wani amfanin na gawo shine ‘ya'yansa ko kuma ganyensa. Bakalinsu ya fifita kwarai ga albarkar da ke gare su ga amfanin dabbobi. Ban da ma wannan amfanin akwai amfanin da ake da gawo fannin maganin gargajiya. Muhimmancin da ke gare su musamman shine iccen gawo a lokacin da damana yake zubar da kunnun ganyensa. Wannan yanayi ya sa gawo dacewa cikin gona ba tare da yama in shubkar da aka yi cikin gonar ba matsi. Inuwarsa bata kuma haddasa komi ga shubka. Ice ne da irinsa ya bambanta sosai da sauran itace. Don haka ya waje ba manoma su inganta shi su fashi daraja. Il doit être valorisé par les paysans agriculteurs. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. a kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A jihar Agadez musamman a karamar hukumar Arlit aikin neman zinariya a Cibar Katen na tattare da abubuwa daban-daban yayin da wasu ke samun amfani wasu kuma gani suke wuri ne da ake tafka ayyukan asha. A wata hirar da wakilin na musamman Tanana Fude Ahmed mataimakin magajin garin arlit hassan hamani ya yi karin haske kan amfani da kuma matsalolin wannan aiki na neman zinariya Horar haƙa da kasuwancin zinariya cikin komin ɗin Arlit da ake kira gidan daka yana haddasa matsaloli fiye da kudaden shigarwa ga komin ɗin kamar yadda mataimakin magajin garin Arlit Hassan Hamani ya bayyana. Suma farko gidaje suke haya ta ko'ina barkatai inda suke amfani da magunguna kala iri-iri har ya kai inda muka yi hani ga wannan sai muka yi shawari na keɓe su daga cikin gari inda muka kai su wani wuri da suka fara fara aiki sai kuma muka lura wannan wuri sai bunƙasa yake ta yi kuma amfani da magungunan sai karuwa yake sai kwamin ta ɗau mataki na ƙarin nisanta su daga gari. Kwamin tana amfana da wani abu a cikin aikin haƙar wannan wurin. na ce ba kwamin bata cin moriyar aikin nasu amma ba yadda wani babban tasiri. Mu mai wata ƙididdiga ta kimantawa da irin wannan aiki da ake a tabelot sai muka fa'inci ba wani abun a zo a gani da muke samu sai dai illoli sai ya zamanto wuri ne na bandanci iri-iri ana kai kayan maye da kwaya kala-kala ana ma kai ƙananan 'yan mata a yi fasikanci da su ba don kar a tuhume mu da cewa mun hana mu jama'a aiki ba inda za su cin abinci kai tuni da mun rufe wannan wuri mataimakin magacin gari kun ce a wannan wurin da kuka amince bude shi a matakin farko domin amfanin komin din ne hukunci a yau wannan wurin yana kawo matsalolin tsaro me yasa ba ku rufe shi ba kamar yadda bahaushe ke faɗi ne ana tsara ana dibin bakin gatari kowace irin matsala ke akwai idan mutane na samun abin korewa bakin su kuda su samu abin da suka ci ba za mu kancin gatari ba mu yi hani a kai amma yanzu haka muna nazarin yadda za mu kawo daidaito kan lamarin zai amfani komin domin da farko rashin ganewa juna ne aka fuskanta komin ta yi zaman cin moriyar sansanin farko da aka girka a lokacin yana kewaye kuma ana sa ido da aka sake wurin kamata ya yi a girka duk abubuwan da suka dace na kimtsa wurin kamin a kai mutanen da ya zanto batun kwanciyar hankali ne da kuma kulawa da lahiyar al'umma gari hakan ya tilasa mana da mu kawar da su daga cikin garin cikin gaugawa yanzu komi ya inganta za mu sa mutane da za su kula mai aikin ya san da cikin komin yake aikinsa don ya samu ita ma komin ta samu komi ya ta daidai Baba Ali. Ƙarshen shirin kenan wato na maricin yau a huta lahiya.